shiga zami ka nuna min ɗakin da ba kowa a ciki kaga sai in aje kayana a nan zan zauna kina mamana duk ɗakin da kike so a shi zaki zauna ko su a yi a ciki sai sun yi waje shi yasa yaron nan ya lalace jikin shi ko ina tsutsa ne yake faɗowa saboda ba kya yi mishi faɗa wani yaushe alhaji da da wannan matar gidan nan kafin ya rasu ne ko ya a ba dawaye yayi da ita ba ke me kika zo yi ni da nake da kamar wannan a ce min me na zo yi iyaye suna rashin hankali ba dole yara ma su zama mawukata ba kowace sai ta haɗa komatsin ta ba gidan nan kafin raina ya baci suwa ne in ga ɗana in sami shi albarka in kuma san halin da yake ciki saboda na yanzu dole ne a sashi a gabatar da shi ke kula da dukiya ki maza maza ki haɗa komatsin ki bata kafin in fasa miki kwai amma dai an yi shashasha anan yanzu baka haɗa kan takardun ba tun yana da rai sai yanzu da ya rasu ke kuma daga ina kan wacce aka je hoki daga sama ai tun daga sama aka je honi ma da sauki Ni na huda ƙasa na fito? Mama kin santa ne? Ta uwar ta haka bata gaya maka ni wace ce ba? Ta gaya mu. Ba koya miki, ba koya miki. Ba koya miki. Shiru. Ba koya miki tarbiyyar gaida mutane ba ne? Mama kin fa san nayi karatu mai zurfi. Da ne karatun da mai zurfi idan na tafi kasuwa karatun da nawa zai tashi a tutar babu ba. Inda in karatu kake ci yanzu? Da ka yadda ka bi bayan ka bi mahaifinka tun yana raye ka koyi kasuwanci yanzu da ka tsaya kana wannan shashanci ina samun aikin nan fa mamadu gidan nan fa gaba ɗaya sai na ɗauki nauyin su eh kowa sai ka ɗauki nauyin sa ne kuma kafin nan lokacin an yi ginin hawa bene biyu a kaina ni ma haka na zo fa na same su a gidan nan kin ebo musu al'adu na kasashen waje kin kawo musu cikin gida kin zo a sai abin da kika ga dama kike shukawa ke ma a cikin gidan da ke da su ni na ce su sata ni na ce su gulma ni na ce su shan sigari ni na ce su dinga rashin haba da Allah da girman ku irin wannan amma ku da ya kamata yanzu a zauna a samu maslaha a daidaita gidan nan amma kun zo kuna ta daga murya kuna abin da kananan yara suke ka dalai mana shi bukatan banza kawai ka zo kawai ka lafi a cikin gida ka tara ciki sai ka ce kayan wanki kana zaune ka ci shinkafa da salak ka ci kwai ka sha shayi da biredi shamsi ina kudaden nan da ka bani ajiya kwanaki watannin baya da suka wuce wasu kudade da ka kamun masu a'a shamsi ka tuna mana wasu kudi da ka taba kamun a jaka masu yawa A'a kuɗi masu yawa wurin miliyan uku da rabi. A'a su ma zan abin nan wanda ba wanda na kai miki lokacin nan da na je Wanda mahaifinka ya baka ka aje kana gudun ka taba shi ne ka kawo min aje maka. Wannan kuɗi masu yawa haka a ce tun daga rasuwar Alhaji suna wajen ta aje ba a kawo ba kuɗi ya shiga cikin haƙƙin marayu. Daman kuɗin shi